الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a na talatin cicip ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1431 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2010 miladiya mana cikin wannan sura mai albarka suratul an'am inda yau za mu tashi a aya ta 100 ayar da abdullahi dan abbas yake cewa duk mutumin da yake so ya ga jahiliyanci maguzanci na larabawa to ya karanta aya ta ɗari zuwa abin da isama a nan za ka ga jahiliyancinsu sosai da sosai munanan ɗabi'unsu sun fito fili sosai da su ubangiji Allah ta'ala ya yi bayanin su daki daki filla filla a ciki nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون الله تعالى يتشي وجعلوا كما سندنغ سنياوا لله قال الله مدعوكين سركي شركاء الجنه suka dinga sanya aljanu a matsayin abokan tarayya ga Allah ta'ala kaga wannan ba karamin jahiliyanci bane mutum ya zama ya yayi tarayya da Allah ta'ala da aljanu wanda yake su karan kansu aljanu din sun ce wa anna min nasalihuna wa minna duna zalik ma'ana a cikin su akwai fanɗararru sosai da sosai wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba a cikin aljanu akwai tintiran waɗanda yake ba na daidai ba sai suka dinga sanya su wannan ba ya nuna waɗanda suke na daidai din mutum ya sanya su a matsayin abokan tarayya ba kamar yadda wasu ke ganin mala'iku a matsayin bayi ne na kwarai da Allah ta'ala yake cewa ya asuna Allah ma amarhum yaf'aluna ma yumarun sai kuma suka dinga bauta musu kaga kowanne abu ne mummuna al'amari da ubangiji Allah ta'ala ya hana yanzu yana nuna mana su wa ja'alu mana yake cewa shi ja'ala yana da fi'ili guda biyu eh, maf'ulin bihi guda biyu saboda yana da ma'ana son yara ko itaqada maf'ulin na farko shine aljinna maf'uli na biyu shine shuraka fi ghairi alquran suka ce wa ja'alu aljinna shuraka lillah suka sanya aljanu a matsayin abokan tarayya na Allah madaukakin sarki suna bauta ma Allah suna bauta ma aljanu a qur'ani saboda bayani da ya gabata wa ja'alu lillah suka sanya ma Allah ta'ala shuraka'a abokan tarayya su waye abokan tarayya din aljinna su ne aljinnu kaga sai zama badal kenan wa khalaqahum ubangiji Allah ta'ala fa shine wanda ya halicce su da su mutanen da aljanin da aka sanya tarayya ga Allah ta'ala da su gaba ɗaya Allah ta'ala ne halicce su suka zo suna yin wannan ɗanyen aiki lallai ba karamin al'amari ba ne mummunan al'amari ne sosai da sosai kuma wannan tsohuwar al'ada ce wanda yake ƙabilu al'ummu sun kasance suna bai ma aljanu wasu girma na musamman haka aljanu din suke faɗa suke cewa wa annahu kana rijalu min al-insi ya'ufuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalu min al-insi yadda al'amarin yake an samu wasu ayari masu tarin yawa daga cikin mutane ubuna suna neman tsari biri jalin minal jinni da wasu ayari daga cikin aljanu mutane su nemi tsarin aljanu manyan su kiyaye su daga sharrin aljanu ƙanana fazaduhum rahaka wannan sai su mutane suka kara ma aljanun kuma girman kai suke ganin lallai har mutane ma suna jin tsoron su bayan da suka mallaki duniyar aljanu mulkin su yanzu har ya kai ga duniyar mutane kaga wannan duk wani nau'i ne na me na bauta da mutane suke ma aljanu dan Allah ta'ala ce wannan kana rijalu min aljini ya'uduna suna neman tsari kuma al-isti'az yana cikin nau'uka na ibada isa Allah ta'ala yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq ana neman tsari ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare ka daga dukkan sharri da fitintunu su he suka kasance suka sanya aljanu a wurin suke neman wannan tsari Allah ya sauwake wa kharaqu lahu banina suka kirkira suka sanya mai ‘ya'ya maza wa banacin da ‘ya'ya mata bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi da suka dogara a gare shi ba haka kawai da molanka ko kuma wa kharraqu lahu suka kirkirar masa kirkira ba ɗaya ba ba so biyu ba suka sanya ma Allah ta'ala bani cewa yana da ‘ya'ya maza wa banatin kuma yana da 'ya'ya mata sun yi wannan ne akan dukan jahilci Allah shi kiyaye yahudawa da nasara sun sanya ma Allah ta'ala 'ya'ya yahudawa suka ce ɗan Allah ta'ala sunan shi uzairu nasara suka ce ɗan sunan shi almasihu Allah ta'ala yake cewa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ba umarce su bai su bauta ma Allah abun bauta kwaya ɗaya tallin tal shi aka ce su bautawa sai suka zo wasu suna bautar Uzairu wasu kuma suna bautar Isa almasihu dan Allah haka wannan sun sanya banat kenan su kuma mushirkan larabawa suka sanya ma Allah ta'ala yaya mata su ne mala'iku wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inasa aw ushidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu suka sanya mala'iku akan a matsayin yayan shi isa Allah ta'ala gaba kaɗan ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a suka sanya wani bangare daga cikin bayinsa cewar tunda ai da bangare ne nawa na uba sai suka sanya ma Allah yana da bangare a usbillah Allah ya sauwake kaga wannan ba karamin al'amari bane mummunan al'aiki ne subhanahu Sarki ya tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala Allah ta'ala ya ɗaukaka amma yusufun ga barin abin da suke siffanta shi da shi sun siffanta shi da mummunan aiki mummunan al'amari na'am بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض Allah ta'ala shine wanda ya kirkiri halittar samai bakwai da ƙasai bakwai shine badi' wanda ya kirkira ba tare da ya gani a wurin wani ba kun gano wannan ko hisa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ard wanda ya kagi halittar samai bakwai da kasai bakwai da lafazin fatara da lafazin bada'a abinda da kai ba tare da wani ya riga ya ba wani ka kwaikwaya wurin wani ba isa Allah ta'ala ya ce da annabin sai ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace musu ba ni ne farkon manzo ba ai kafanni an turo manzanni kun fahimci wannan da kyau ku yi sa yi kiran bidi'a abin da aka kirkira ba tare da wani ya riga ba lafazin bada'a da wa mashtaqmin Allah ta'ala shine badi'u samawat wanda ya kage halittar samai bakwai wal ardi da kuma kasai bakwai wanda ya kagi waɗannan al'amura anna yakuna lahu waladu ta yaya za a ce yana da ɗa wa lam lahu sahiba ba shi da mata kaga wata tambaya wanda yake dole mutum igum da bake su babu abin da zai ce ya za a yi ya zama ne yana da ɗa ba shi da mata kuma tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala ya zamana yana da ɗa domin me domin shi mamallaki ne na kowa da komai kun gano wannan ɗa yana zama bawa a wurin baban shi baya zama to wanda ya zama mamallakin kowa da komai to yanzu dole sun fitar da wasu daga cikin bayi a matsayin wa a matsayin bayinsa sun zama ‘ya'ya kenan Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce anna yakunu ya kunu lahu waladu ta yaya Allah zai zama yana da ɗa walam ta sahiba wannan ba sai ka zama mutum ayu da alƙur'ani shine ake kira ad-dalalatul aqaliyya ka kafa mai hujja da tunanin shi ya za a ka ce ka yana da ɗa to wace ce matar domin sun ce isa dan Allah ne ita na na maryamu ma Allah ce shi kuma Allah Allah ne su ne masu aƙidar Allah uku kenan Allah ta'ala ya ce duk sunansu ne yanka kahire ne laqad kafara allazina in inna laha Salisu salasa sunan yanka ne Allah ya sauke wa khalaqa kulle shai Allah shi ne wanda ya halitta komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne a kan komai babu wani abu da ke boyuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya san al-ma'lum al-mawjud da ghairu mawjud menene al-mawjud samamman abu ubangiji Allah ta'ala ya san shi filla filla dake dake abinda ba al-ma'dum shine abinda babu shi kwata kwata Allah ta'ala ya san shi ka kai ku me ka sani wani abu ko duk abin da yake akwai kasan shi a'a wani abu ka sani na abin da yake akwai da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda yafi yawa wanda baka sani ba to shi Allah ta'ala ya san wannan duka kuma abin da babu ma Allah ta'ala ya san shi wasu ilimin Allah ta'ala gamamman ilimi ne kun fahimci wannan da ke ko dalili akan wannan shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa walau aradul khuruja la adu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'asahum فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا inda ma sun fita ba su fita ba zuwa yakin to inda ma sun fita to da ba abin da za su yi muku sai abu kaza abu kaza abu kaza kun ga ba su fitan ba rashin fitan su kaga wannan abin da za su yi ma'adum ne babu shi to amma ga abin da za su yi ga abin da za su yi ga abin da za su yi haka abin da muka karanta a baya suke cewa abin nan a mai da su zuwa duniya Allah ta'ala yake cewa wa walauru du la'adu limanu an wa innahum lakadibun suke cewa a mayar da su zuwa duniya a dawo da su bayan mutum ya je lahira an mai awo ya ga mummunan aiki shi yarin yake kyakkyawan zai nemi dawowa duniya in ya nema za a dawo da shi to ko ma da an dawo da shi din a kaddara ma kaga ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai saboda ka ilimin Allah ta'ala ilimi ne gamamman ilimi ba abin da yake ɓoye mishi wa ilmuhu bi ma bada wa ma khafi a hata ilman bil jali wal khafi ubangiji Allah ta'ala ya san komai filla filla daki dake shi ya san wani lokaci duniyar nan za ta kare ya san wani lokaci kowanne mutum ɗaya ajalin shi zai kasance ya san kowanne mutum guda ga adadin makwalwar ruwan da zai yi a gari kaza sau da yawa za ga haka kawai ka tashi ka tafi wani gari kana zuwa bai wuce kai kwana ɗaya ba sai ka dawo arzikin ka da ke can lokacin ne ka je ka cika dawo ke mun fahimci wannan da ke ko ilimin Allah ta'ala ilimi ne wanda yake mai zurfin gaske subhanahu wa ta'ala tsoron kan kana roƙon ilimi sai ka roƙi Allah ta'ala cewa allamnahu min ladunna ilman saboda ka duk wani abu da zaka wa innahu ladhu ilmin lima allamna subhanahu wa ta'ala kenan نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل الله تعالى يقول ذلكم kun ga wanda ya yi muku waɗancan al'amuran duka da abubuwan da aka ambata cewar inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al hayyi yace zalikumullahu fa anna tufakun yace faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa har zuwa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa huwa alladhi ansha abana huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an duk waɗannan waja'alul subhanahu wata'ala badi'us samawati duk wannan shine ce zalikum wanda ya waɗancan al'amuran duka Allahu rabbukum shine Allah wanda yake ubangijinku abin bautarku la ilaha illahu babu abin bautawa da cancanta sai shi kamar yadda ka san shi kaɗai yi waɗancan al'amuran tallin tal babu wani wanda ya taimaka mashi. babu wani wanda yi tarayya da shi wurin halittar sama da ƙasa babu wani wanda yi tarayya da shi wurin ba da arziki babu wanda yi tarayya da shi wurin komai to kar ka sanya mashi abunta abokin tarayya kuma wurin bauta la ilaha illahu babu abun bautawa da ya cancanta abota mai sai Allah khaliqu kulli shay shine mahalicin komai fa'buduhu ku bauta mishi shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ta'ala mai kiyaye ne mai kiyaye kowanne irin al'amura ne babu abin da yake ɓace ma Allah ta'ala ba abin da yake kuwa ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki nam لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله تعالى فلا تدركه الأبصار جني ba sa riskar Allah kaɗin shi ido baya ganin Allah ya zamana ya ga Allah baki ɗaya wa huwa yudrikul absar ubangiji Allah ta'ala shine wanda ke ganin mutane baki ɗayansu shi ke riskar gannai baki ɗayansu wa huwa al khabir Allah ta'ala kuma shine al-latif mai tausasawa al-khabir wanda yake kuma gwani wurin ba da labari fadin Allah ta'ala da yi da ya ce la tudiriku al absar akwai maganganu da yawa da malaman tafsiri suke akan wannan menene ma'anar la tudiriku al absar ido baya ganin Allah ko kuma ido baya ganin Allah kabdin shi mun gane wannan da kyau ko idan muka ce ido baya ganin Allah kabdin ne ma'ana al ihata kakan ga abu kakan ga wata walillahi al-masalul a'la ba ana kafa misali ne da wata ba kakan ga wata amma ka gashi duka eh kakan ga gari irin su Abuja ka gashi duka ya zama na babu wani wuri da ka gani eh to mu dawo mina ka ga mina kana cikin garin mina ka ganta kaftanta a hatta biha ilman eh ba zai yiwu ba sai dai a lokacin da ka ga wani wurin lokacin ka juya ma wani wurin kuma baya Eh? eh nan soja ma kenan ko yawwa kana nan soja ka juya ma kwakungu ko ka juya ma wasu wurare da kun fahimci wannan da kyau ko ubangiji Allah ta'ala ba a mai gani kaf ya zama na mutum ya ga Allah ta'ala ba baki ɗayan shi wannan bai hana kuma a ganshi ba amma ya zama an ganshi kaf wannan babu wannan ido bai ma Allah ta'ala wannan shine ma'anar al-idrak ma'ana al-ihata alidrak yana zuwa da ma'anar al abin nan a kewaye abu baki ɗayan shi lokaci guda Allah ta'ala yana cewa hatta iza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al hatta idza adrakahu al-gharq wannan nitsewar ta rage wani bangare na fir'auna kaga ta ba na al-idrak a bihi kullahu kenan kun gane wannan hakan nan kuma tana zuwa da ma'anar a kan irin wannan ma'anar dai fana Allah ta'ala da ya cikin suratul shu'ara abin nan falan ma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun ƙala kalla inna ma'iya rabbi sayhadin kaga inna la mudrakun suka ce mu waɗanda za a riske su ne baki ɗayan mu ƙala kalla don muna kawo wannan ne don ya nuna al-idrak yana zuwa da ma'anar al-ihata to shi Allah ta'ala bai a yi mishi alihaka ya zama na kaga Allah ta'ala baki ɗin shi mun gano wannan da ke ko kuma wannan tafsiri wannan fasarar tana cikin gamsasshiyar fasara da su Abdullahi ladan Abbas da sauransu akan suke za ka sami al'azabun namir min majalis shankitu fi tafsir da sauran littafin tafsiri akan wannan fasara din ya nuna akan wannan fasarar wannan fasarar ba ta nuna cewar ba za a ga Allah ba kenan abin nan ba ta kore ganin Allah ta'ala sai dai tana kore me alhaqa ya zama an gan shi kaf wannan kuma ayar tana kore wannan amma ba ta kore cewar za a gan shi ko ba za a gan shi ba kun gano wannan ko to a nan nake cewa dangane da abin da ya shafi matsala ta ganin Allah za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba maganganu uku ne a kansu magana ta farko wannan suka ce ba za a gan shi ba duniya da lahira magana ta biyu waɗanda suka ce za a gan shi duniya da lahira magana ta uku waɗanda suka ce ba za a gan shi ba a duniya za a gan shi a lahira wa zai mimita mu Mm -hmm. Mhm. kun gane magana da ke kuwa na fahimci sura ta kun gane da ita su waɗanda suka ce ba za a gan shi ba duniya da lahira kar ku manta ba ajin farko ba sun kafa hujja da wannan ayar ba ne sun ce abin da ake gani shine al'ajisam abin da yake da gangan jiki shi ake gani shi kuma Allah ta'ala ba shi da gangan jiki saboda haka ba za a gan ba duniya da lahira ba wai wannan aya ce dalilin su ba a'a sai da suka kirkiri bid'ar suka kirkiri maguzancin sannan suka zo suna neman mishi dalilai daga cikin abin da suke kaftara har da wannan aya kun gane wannan ko wai dalilin su abin da yake da jiki shi ake gani amma wanda ba da jiki ba ba a gani kun sallama musu ko ba ku sallama musu ba ana ka taɓa rike haske kana ganin shi ka taɓa rike duhu kana ganin shi eh kun gane wannan maganar to haka wannan magana da suke magana ce batila magana ce batila wanda suke akan wannan su ne ma'utazilawa da jahamiya da kuma wani bangare na shi'a su suka gina akan wannan ba a ganin Allah ta'ala duniya da lahira bayan sun gama gantalinsu sai kuma su ce ai Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar mun gano wannan ko sai waɗanda suka ce ana ganin shi duniya da lahira to waɗannan gogayen ne su a kenan sufaye kenan wannan masu dafa ne kalbi an rabi mun gano wannan sufaye ne sai mutum ya ce ma ya ga Allah wannan gayyar sufanci ne Allah ta shi kiyaye <laughs> nam abin da yasa sai magana ta uku ta ahlus sunna waɗanda suka ce ba a ganin Allah ta'ala a duniya za a gan shi a lahira kun gane wannan da kyau kun ga daman kullum mazhabin ahlus sunna tsaka tsakiya ne la faridun wala bikir wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada shuhada ala nas kun gane wannan da kyau ko tsaka tsakiya ne suka ce ba za a ganshi a duniya ba za a ganshi a lahira wannan ba wai da molanka suke maganar ba dalilai ne akan haka daga cikin dalilansu na ba za a ganshi a duniya ba inda za a gan shi da annabi musa alaihi salatu wasalam da ya nemi allah ya nuna mashi shi da ya nuna mashi domin ya yi magana da shi tsakanin shi tsakanin allah da annabi musa babu mala'ika ja a musa na ku. wa kallama kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anfur ilayk lokacin da annan Musa ya je ya haɗu da Allah ta'ala Ubangijinsa ya yi magana da shi ya ji daɗin maganar saboda jin daɗin maganar mun sha maimaitawa da annan musa alaihi salatu wasalam allah ta'ala ya tambaye shi daga cikin maganganun da da shi ya ce wa matirka biya minika ya musa menene a hannunka na dama ya kai annan musa sanda ce sai ya ce yaya sai ya ce sanda amma sai ya ce hiya asa ya atawakka'u alaiha wa hushu biya ala ghanami waliya fiya ma'arib ukhra baya so magana ta yanke shi sai yake ta maimaitawa yace hiya asaya atawakkalu alaiha wa huwa shibi ala ghanami wa la bi ma'arib ukhra ai Allah ya san wannan amma da yace wa matul gabi mini kai musa me hannun da maka sai ce sanda ce sai ce ai ita sanda ta ce ai ita sanda ta ce ga abin da nake da ita ga abin da nake da ita ga abin da nake da ita da ya ji daɗin magana sai ce rabbi arini anfur ilaik ya Allah nuna min in ganka qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين bayani dai filla filla akan wannan sai suka ce ai Allah ya ce lan tarani ya ce lan lan kuma tufidu at-ta'bid tana ba da ma'ana har abada kun gano wannan da ke ko ibn malik yana ga cikin manya-manyan malaman duniya na nahau wa zai faɗa masu sunan littafin shi ɗaya na nahau alfiya wanda ke duk jami'o'in duniya ita ake karanta a nahau galibi mun gano wannan da kyau ko yake cewa a cikin littafin shi alkafiyatu shafiya wanda yake a ta alkafiyatu shafiya din baitoci ne sun ma dubu uku zuwa dubu biyar ya yi su akan hau da sarfu daga baya ga ɗalibai babu himma sai ta ya rarrage su ya rarrage ga dawo dubu da wasu abubuwa inda yanzu ne fa sai ya daɗa rike kuma eh kun gane wannan ko yake cewa duk wani wanda ya ce lan tana zuwa da ma'ana har abada magana shi ba daidai take ba kun ga a cikin malaman na hau ma sun faɗi wannan hakan na ibn hisham al-misri a cikin littafin shi qatarun nada wa ballu sada ibn hisham al-misri malamin nahawu ne wanda yake ibn khaldun yake cewa mazilna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu dhahara bi misr alim bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham an hamin sibawayhi yake cewa ba mu gushe ba muna maghrib muna jin labari yana zuwa mana daga masar akwai wani malamin nahau malamin larabci an ce ya bayyana kasar ƙasar masar ya fi wai sanin larabci ana kiran ibn hisham wannan yabo ne ko ba yabo ba ne kun gano wannan ibn hisham yake cewa lan ba ta zuwa har abada ba ta zuwa da ma'anar har abada waɗannan maganganu da suke faɗa mun kawo magana ne ta Momi gangaren ɗin malaman nahawu Allah ta'ala yana cewa walan ya tamannahu abadan ana abubuwa guda Allah ta'ala ya haɗa lan da abadan suka ce da lan tana zuwa da ma'anar har abada da ba a ce abadan ba kun gano wannan walan tuflihu idan abada inda lan tana zuwa da ma'anar har abada da kuma ba a ce abadan ba su waɗanda suka ce ba za ga Allah a duniya da lahira ba suna sun ce ne saboda Allah ta'ala ya ce lantara tarani walakinin zur ilal jabali to tunda ya ce lantara tarani ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira malaman nawa suka ce ƙarya suke yi mun kawo ibn hisham mun kawo ibn malik duk gaba ɗaya su malaman nawa ne sun ce duk ba haka yake ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a dalilin da ahlus sunna suka kafa hujja da shi na cewar ba za a ga Allah ta'ala ba a duniya shi ne muka ambata na me na kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam dalilin su na za a ga Allah ta'ala ranar tashi alkiyama shine na faɗin Allah ta'ala da yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada yana tabbata lillazina yana tabbata ga waɗanda suka kyautata me yake tabbata gare su alhusna alhusna ita ce aljanna kamar da annabi sallallahu ya fasara a muslim wa ziyada ƙari kuma akan aljanna shine ganin Allah ta'ala ranar tashi alkiyama shine ziyada dan abubuwa guda biyu aka ambata lillazina hasanul husna wa ziyada haka Allah ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum yana tabbata garin su yan aljanna ma yasha'una fiha duk abin da suke so a cikin aljanna sai Allah ya ce waladaina mazid kuma muna da ƙari to me ƙari akan wannan aljanna shine ganin Allah ta'ala ran tashi alkiyama haka nan Allah ta'ala ya ce wujuhun yawm idhin nazira ila rabbiha nazira wujuhun waɗansu fuskoki a wannan rana rana ta tashi alkiyama nazira suna cike da haske ila rabbiha nazira suna kallon ubangijinsu Allah ka sanya mu daga cikin su ayoyi nawa kenan na karanta aya uku aya ta hudu faɗin Allah ta'ala da ya ce ma 'yan wutar 'yan wuta kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun kalla innahum lalle su an rabbihim dangane da ubangijinsu a wannan ranar la mahjubuna za a katange su ba za su ga ubangijinsu ba saboda sun aikata zunubai sun yi fifi sun rage ma'auni wailulil mutaffifin sun aikata laifuka sai Allah ta'ala ya ce ba za su ga ubangiji ba to su kuma mummune da bisi aiki irin nasu wafa za su gani kenan mun gane wannan da kyau ko wannan yasa ahlus sunna suke bayyana aqidar ahlus sunna akan irin wannan maganganu cewa za a ga Allah ta'ala rana tashin alkiyama wa qul yatajallallahu lil khalqi jaharatan kamal badaru la yakhfa wa rabbuka awdahu وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح تعالى المسبح سيتي وينكر وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح والمؤمنون يرون حقا ربهم وانغانو انا دكيوكو وانه وانه يرى بلا انكاري في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق إيه؟ ولا إهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس سحوا لا سحب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه سبحانه وتعالى كنا وهو اللطيف الخبير نعم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أم بكم أنت ولو قلت أنه مجي تفسير سورة المائدة دي فأنا الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ma unzila ilayka min rabbik cikin watan ramadan da ya gabata mun yi alƙawarin in mun zo nan zamu dada bayani akan ganin Allah ta'ala na ji mun sauke wajibin da ke kanmu Allah ta'ala yake cewa qad ja'akum basairu min rabbikum haqiqa ja'akum ya zo muku basairu min rabbikum dalilai masu ƙarfin gaske sun zo muku daga wurin ubangijinku shine basair basair jami'i ne na basira basira shine dalili mu'jiza wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun basu ita a matsayin mu'jiza da za su gane wannan annabi da aka turo musu annabi ne fa zalamu biha sai suka ki Allah ta'ala yake cewa wa ma nursul bil ayati illa takhawifa ba kuma yasa muke turo da ayoyi ba sai dan tsoratarwa faman abasara fali nafsi to dukkan wanda ya gane ya fi shiriya ta daidai wannan yayi ne domin kansa wa man amiya duk wanda ya makance ya ga dirfa daidai ya ƙi bi fa'alaiha to nauyin zunubin yana kan shi ubangiji Allah ta'ala ya kammala maka inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ta'ala yake cewa lalle mu mun nuna mushi hanya mai kyau da mara kyau ko ya zaɓi mai kyau shi ya ga dama ko ya zaɓi mummunar shi ya ga dama faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ban zama mai kiyaye al'amuranku ba a gare ku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musulman وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون الله تعالى يقول وكذلك هكا نندي نصرف الآيات مكي يا آيوي إما الآيات الشرعية وإما الآيات الكونية القدرية آيوي نشريئة هكونته هكونتين مسلمتي wanda i kaza ai mishi kaza wanda i kaza ai mishi kaza ko kuma al'ayatul qadariyya al-kauniyya ayoyi da ubangiji Allah ta'ala ya gina tafiyar duniya a kansu kun gane wannan da kyau ko tafiyar rana da wata abin nan kullum al'amura da iri daban-daban ya ce hakan muke jujjuya su wal da rasta kuma muna yin wannan ne domin su ce darasta ai an koya maka wannan littafi ne mun gane wannan ai an koya maka shine darasta ko kuma darasta kira ta no kenan ko kuma darasat kira ta no kenan ta uku ma'ana ana akwai kirawoyi guda no kenan guda uku kowace tabbatacciya ce daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi wannan ne da rasta domin su ce an koya maka ko kuma darasta ka koya an koyar maka mufa'ala kenan shi kuke kira darasu wane ya je an mai darasu a lokacin da yake saran tauri malami yana faɗa shi kuma yana biyawa kun gano wannan da kyau ko sun faɗi wannan magana ko su faɗa ba domin Allah ta'ala ce wal da rasta domin su ce an koya maka sun faɗi wannan maganar an koya maka ɗin ko ba su faɗa ba a yana suka faɗa eh alhamdu kai shiru suratul furqan wai ce furqan mala ahmad ne ya faɗi furqan ko sun faɗi wannan a cikin suratul furqan wa qala allazina kafaru menene wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun laqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatir al-awwalin naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila kun ga sun faɗi wannan maganar wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ta'ala ya ce muna sane da cewar dama wannan ayatul cikin suratul nahl ko wala gada na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar kuma wannan suratul an'am ce Allah ta'ala yake faɗa a an'am cewar za su faɗi kaza za su ce kaza kun gane wannan ko sai kuma ya bayyana mana abin da suka faɗa din a cikin suratu an-nahl yake cewa wala kada na'lam annahum lalle mu muna da cikakken masaniyar lalle su din yaquluna suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar abin sani kawai wani mutum ne yake koya mashi littafin nan lisanun ladhi yulhiduna ilai ajamiyun harshen da suke cewa wancan mutumin yana koya mashi shi wancan mutumin ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshe ne na larabci akwai tufka warwara cikin magana su ko babu akwai Allah ta'ala yake cewa abin nan yake cewa wale kulu da rasta domin su ce an koya maka hakan na wannan shaidanin mutumin ya ce abin nan faƙal in haza illa ƙaunul bashar eh? in haza illa sihiru yi usar in haza illa ƙaunul bashar sa usulihi saƙar wa ma ma'adara kama saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar a zuwa ƙarshe ko kuma wale kulu da rasta domin wale kulu darasat domin su ce abin ya riga ya ƙare Allah ta'ala ya sauke qira'at ibn amir wali nubayyinuhu liqaumin ya'lamun Allah ta'ala yake cewa domin mu bayanin shi filla filla daki daki ga mutanen da suke suna da hankalta suna sanin me ke zuwa me ka zo na'am ittabi' ma أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الله تعالى اتبع كبي ما أوحي إليك دكا أبن دعك مك وحنسا دوم ما اسم الموصولة تفيد العموم كذاك من كذاك من ما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمع اتبع كبي ما أوحي إليك من ربك دك أبن دعك مك وحنسا دقون أبن جنك haka Allah ta'ala yake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to me aka mishi wahayi kun yi shiru an yi mai wahayin alkur'ani kuma a cikin alkur'anin aka ce i bayanin abin da ƙur'anin ya kunsa aka ce wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala alam yatafakkarun a cikin ƙur'ani aka ce kai musu bayani sai ya zama na shi ƙur'anin wahayi ne bayanin da yi shi ma wahayi ne kun gano da ke ku Allah ta'ala kuma ya tsarkake shi ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi dukkan abin da ake maka wahayinsa daga wurin ubangijinka la ilaha illahu babu abin bautawa da cancanta sai shi Allah ta'ala din wa a'rid an mushrikin ka kau da kai ga waɗanda suke su mushrikai ne na'am ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله تعالى يتي ولو شاء الله da Allah ya ga dama ma ashraku da basi wannan shirkar ba wa ma ka alaihim hafiza kuma ba mu sanya ka ka zama mai kula da ayyukansu ba subhanahu wata'ala bai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai dinga kula da ayyukansu ba abin da yake a gare shi abin da aka sanya shine ya isar inna ma anta munziru man yakhshaha wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma baka zama wakili a kansu ba wanda yake dole sai abin da ka ce za su bi naka shine ka isar wannan ubangiji Allah ta'ala yana lallashin manzalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ku zagi kada ku aibanta dukkanin waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah ta'ala ku aibanta musu addininsu kuna yin wannan faye subbullaha su ma sai su zagi Allah sai su aibata Allah bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba ba tare da wani abin nan ba haka kawai eh adwan dan kiyayya bi ghairi ilmin ba tare ba tare da wani dalili ba ba tare da wani ilimi ba kuma fahimci wannan da kyau ko wannan aya tana karantar da mu zama tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba kar ka zo ka aibanta musu addininsu na farko musulunci bai karantar da kai ba musulunci bai ce da kai ka ce abin da ke cikin bible karya ba ne in ya buɗe baki sai ya ce abin da ke cikin ƙur'ani fa eh ƙarya ne waye ja kai ka ja ɗaya kenan na biyu kuma waye ce maka abin da ke cikin bible ƙarya ne Allah ta'ala cewa yi harrifuna kalima amma wadi'ihi suna cancanzawa shi yasa yace Anas sallallahu alaihi kar ku gazgata banu Isra'ila kar kuma ku kareta su kar ku ce abin da suka faɗa gaskiya ne kar kuma abinda ku ce abin da suka faɗa ba gaskiya bane qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa har zuwa ƙarshe ina fatan muna fahimta ko wannan kuma da ita malikiya suke kafa hujja akan saddu zari'a saddu zari'a katange wani abu da zai iya kai ka zuwa ga haram to tun kafin ka kai ga haram din sai a katange ka wannan yana ga cikin qawa'i na fiqhun malikiya sosai da sosai kuma wannan aya ce da take zaune da gindinta take abin nan kai tsaye akan wannan magana din inda ba wai an zurfafa sosai da sosai ba kun ga yanzu gumakan da suke bauta ma batil ne ko ba batil bane ƙarya ne ko ba ƙarya bane maguzanci ne ko ba maguzanci ba ne ai ba ka da shakku akan wannan kun gano wannan dan ka ce gungume ne ka yi sabo to amma in ka faɗin gunguman me zai biyo baya kun gano wannan da kyau ko to wannan abin da zai biyo baya shi ne aka hana shi sa malamai suke da ƙawa'ir sosai da sosai abin nan daurul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha duk abin da zai zama barna ga al'umma shi ake fara gabatarwa akan abin da zai zama gyara ga al'umma duk abin da kake ganin abu kaza gyara ne abu kaza barna ne sai ma haɗu wata rana a kawo da fikiyya ko a wani abubuwa ɗin nan dai mutum ya san sama sama me ke magana Allah ta'ala ya ce kazalika hakan nan dai zayyana li kulli ummatin maka kawata ma kowace al'umma amalahum ayyukansu thumma ila rabbihim sannan zuwa ga ubangijinsu ne marju'uhum makoma su take wa yunabbi'uhum sai Allah ta'ala ya ba su labari filla filla bima kanu ya'maluna da ayyukan da suka kasance suna yi Allah ta'ala ya ba mutum labarin aikin da ya kasance yana yi a wannan duniya filla filla dake dake saboda ka tun yanzu sai mutum ya kokari ya kyakkyawan aiki an gano wannan nan وأقسموا بالله جهد أيمانهم <coughs> لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن ربكم أنها إذا جاءت أنها إنها نعم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ويتي أنها waye faɗa Allah ta'ala yake cewa qasamu billah kuma sun dinga rantsuwa da Allah ta'ala jahada aymanihim makurar rantsuwarsu sun tsaya tsayin daka suna buga rantsuwa su yi rantsuwa su karfafa ta akan me suke wannan rantsuwar la in ja'atuhum ayatun cewar wallahi idan wata aya ta zo musu daga wurin Allah la yu'minunna biha za su imani da ita sun yi rantsuwa sun karfafa rantsuwar sun yi rantsuwa su ta ƙarshe cewar idan manzan Allah sallam ya kawo musu wata aya za su imani da ita kun gano wannan da ke ko ibn abu ja'far muhammad ibn jarir tabari yake cewa sun yi magana ne ubangiji Allah ta'ala ya zama musu da dutsen safa ya zama da shi zinare in dai ake wannan to za su imani kuɗi mun gano wannan da kyau ko to ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kwaɗayin su yi hakan yasa yake ganin a saukan dan ai wannan abu ba wani matsala ba ce a zama da shi zinare din sai ya roki Allah ta'ala mala'ika jibril yake ce da shi to idan aka yi haka in ba su yi ba in ba su imani ba sun tashi aiki za a kifar da su ne wa ma mana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun ba komai sa muke jinkirtar da turo da ayoyi ba wa ma mana ana an nursala bil ayat ba komai ya hana mu turo da ayoyi ba illa an kazzaba bihal awwalu sai dai dan mutanen farko sun kare ta ayoyin da suka kare ta ayoyin kuma mai ibiyo baya eh an gama da su to wannan shi yasa in muka turo musu da ayoyi suka ƙi imani da ayoyin su ma sun tashi aiki ba wai babu ayoyin bane kun gano wanda ke ko da aka ba su taguwa mai suke da ita fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiha fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fala yakhafu uqbaha gani Allah ta'ala ya sauwake layin ja'atum la yu'minuna biha qul innamal ayatu indallah qul ya ke wannan annabi kace innamal ayat abun sani kawai waɗannan ɗimbin ayoyi ɗin inda Allah suna cin wurin Allah ta'ala ba a wuri na suke ba ai mun yi bayar ayoyin a baya ko da a wuri na suke laƙuzi al'amur abin na ma'indi ma ta sa'adulu bi inda abin da kuke nema a kawo shi ɗin nan a wuri na yake ai da tuni komai da komai ya tashi aiki Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah yake cewa ma yush'irukum ku mushrikai me ke sanar da ku cewar annaha idan ita ayar ta zo idza ja'at la yu'minun idan ta zo cewar ba za su imani ba kunga kafu damir yana daga cikin wannan kafu damir marji'uhu ilal al-mushrikun kenan ko na'am sai magana ta biyu wa ma yush'irukum me ke sanar da ku ku mummunai annaha cewar ita ayar nan idan ta zo yu'minu cewa za su imani waye ya faɗa maka cewa za su imani sai la ta zama sila kun gane wannan da ke ku la ta zama sila mecece sila ana ƙara ta ne litta'akid ba lin nafi ba kamar faɗin Allah ta'ala ma mana'aka Allah tasjuda if amartuk me ya hana ka Allah tasjud ma'ana an tasjud sai a kawo la sai ta zama sila kenan fasara ta nawa ta biyu in kana son karin bayani ka sami littafin shekul islam ibn taimiyya sunan littafin tafsiru ayatin ushkilat ala kasirin min fasirin tafsirin waɗansu ayoyi da ayon sun rikitar da malaman tafsiri sosai da sosai har batutuwan malaman tafsiri in ka tara shi dubin dubata za ga saƙon da suka fitar kaɗan ne sosai da sosai shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani akan irin waɗannan ayoyi ɗin littafin za ka iya samun cikin majmu'ul fatawa sannan kuma akwai littafi mai mujalladi biyu da aka ware shi aka yi mashi aiki mai zaman kanshi na'am wani kallibu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu af'idatahum kuma muna jujjuya zukatansu wa absarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar ka ce ba su taɓa yin imani da alkur'ani ba tun karin farko saboda ka shirya daga wurin Allah ta'ala take sai ga Allah ta'ala ya juya zukatan mutum al-imam at-tirmidhi a kitabu tafsir ya kawo hadisi a cikin suratu ali imran daidai faɗin Allah ta'ala huwa allazi anzala ilayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat ya kawo ayoyi cewar hadisai yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa zukatan mutane zukatan 'yan adam gaba ɗaya suna tsakatsakin yatsun Allah ta'ala suna tsakatsakin yatsun ar-rahman yana juya su yadda iso isa ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake addu'a yake cewa la wa muqallibil qulub a a ina rantsewa da wanda yake jujjuya zukata ce ya Allah ka tabbatar da zukatan mu Allah ta in Allah ya juya zuciyar mutum sai ka ce a a wani ne kuwa mun gano wannan ka nemi sabati a wurin Allah ta'ala ya tabbatar da ka wa nazaruhum kuma muna kyale su fi tughyanihim a cikin batan da suke a kai a cikin kafircinsu ya amahun suke taban kaura nan ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون الله تعالى يقول ولو أننا دعتي مؤلنا نزلنا إليهم الملائكة من سوك مسود ملائكو أي سنتي أسوك مسود ملائكو أسكن سورة الإسراء وكلمهم الموتى aka tayar da matattu suka yi magana da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya ta nawa kenan biyu daman ba baya sun ce wa Allah ta'ala ya hikito mana ba wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah rantsuwa ta karshe cewar la in ja'atum ayatul la biha idan ayoyi suka zo daga wurin ubangiji za su imani da ita sai Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika da a ce mu dinnan mun saukan musu da mala'iku Allah ta'ala ya ce walau fattahna alaihim abwa abun ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل masu قوم in da mun bude musu kofofi daga sama daga sama kawai ga kofa daga nan mutum dab dab dab yana tashi yana takawa zuwa sama su wuni suna wannan laqalu inna ma sukirat absaruna da sun ce wallahi an yi mana madin dimu madin dimu ne sai sun ce an mana rufa'ida ne sai sun ce an sanya mana wani abu ne a ido bal na hannu masu horon da sai sun ce kai mu mutane da ake masa sihiri abin nan sihiri ne ne Allah ta'ala ke cewa da a ce masu kan musu da mala'iku kun gano wannan da kyau wa kallama kuma saukar da mala'iku fa kunu ma ahuna zira kenan ko su zama ya zama mai musu wannan annabi ne ku bi shi wa kallama humul mauta mata tusi magana da su su ce ku ku imani da shi mu mun je mun gani tunda imana eh, ai su ne almauta sun mutu sun ga abin da ake gani a can su yi magana da su Allah ta'ala yake cewa wahsharna alaihim kulla shay'in muka tayan musu da kowanne irin abu qibalan suka ganshi gashi a gaban su ko qubulan ga su gashi kamar yadda malaman tafsiri suke magana kan kira'o'in cewa suna zuwa da ma'ana iri guda yau ba za mu kira sosai da sosai mun ja lokaci su ga an ataye musu da komai da komai su ga wannan abin ga su gashi abubuwa nawa kenan uku Allah yake cewa ma kanu yu'minu illa an yasha Allah ba su kasance waɗanda za su imani ba sai idan Allah ta'ala ya ga dama walakin na aksarhum yajhalun sai dai mafi yawan su suna jahilta al'amura wato jahilci ba karamin mummunan abu bane al jahlu darrun jahilci ba karamin cuta bane duk waɗannan abubuwan da aka saboda abin nan makanta ta jahilci da ta yi musu katutu ya hana su yin imani sauraka yi kokari a tashi a yada ilimi ingantaccen ilimi domin jahilci nisa kuma wannan wajibi ne na dukkan ɗalibai wajibi ne na malamai a yada ilimi ingantaccen ilimi domin jahilci a kore shi ya nesa da mutane gwargwadon yadda ba a yada ilimi gwargwadon yadda jahilci yake shigo al'umma gwargwadon yadda ake yada ilimi gwargwadon yadda ake koran jahilci kuma ko sani wata rana a kore shi kuma ba dogo tafiya yake ba kuma ya dawo dole ne a tsaya tsayin daga a karanta nam nam mun karanta walakin aka sarhum yajhalun sai dai mafi yawan suna jahilta da al'amura suke tafiya wa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه Allah ta'ala ya ce wa ka zalik haka nan dai, ja’al na likulli na biyin muka sanya ga kowane annabi, a duk wani muka sanya makiya, mana babu wani annabi face yana da makiya, su waɗannan makiyan shayatu insi, al’insi, shaiɗanu ne a cikin mutane wal jinni kuma shaiɗanu a cikin aljanu. Mun gano wannan da ke ko. haka abin nan mashi'a ta Allah ta'ala ta ga dama haka Allah ta'ala ya ga dama fi ƙadarhi wa qada'ihi ya sanya kowanne annabi da Allah ta'ala ya turo ya sanya mashi dubin dubatar makiya domin adu yana wazani na fa'ul shi kuma fa'ul yufidu al'umum abin nan a taksir bil yana zuwa da yawa saboda haka jam'u taksir ne Allah ta'ala yake cewa babu wani annabi face sai da muka sanya mashi makiya su waɗannan makiyan su ne shayatunan insi shaidanu na cikin mutane ma'ana a cikin mutane akwai shaidanu kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza halau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun in ga akwai shaidanu cikin mutane kenan akwai kuma shaidanu cikin aljanu isa kullum kake addu'a a cikin kula fi barbin nas kake cewa allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas akwai shaidanu a cikin mutane in an ce shaitan shine dukkan wanda ya fandare matafarki na gaskiya kun gano wannan to wannan shine shaidani mun gano wannan da ke ko to haga akwai shaidanu kenan a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu dama aljanun sun faɗa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasituna fa kanu li jahannama hataba <laughs> Allah ta'ala yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan a wani kuri kuma kai cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kun shiru minal mujrimin mana makiyan annabawa dai su ne fandararrun mutane makiyan annabawa to ga wannan za ta lallashi duk wani mai da'awa cewar yi haƙuri ubangiji allah ta'ala babu wani annabi da ya turo sai da ya sanya mai makiya to ina gare shi eh shi asuwa waɗanda yake koyi da su ko yake fatan ya ga yayi koyi da su ubangiji allah ta'ala ya sanya mishi ya sanya mishi ya sanya musu makiya to ina gare shi kun fahimci wannan da kyau ko to mai dawa idan yana fahimta waɗannan al'amuran zai ga daman shi magadin annabawa ne abin da yake ga annabawa kuma shine su isar kuma ya dinga bin hikimomi da ubangiji Allah ta'ala ya hore mishi wanda ba su saba ma Allah ta'ala ba yuhi ba'dhum ila ba'd su waɗannan shedanun mutane da aljanu haka na a cikin dabbobi ma akwai shedanu kun gano wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dharr yace alkalbul aswadu shaitan bakin kare shaitani ne Allah ta'ala yake cewa abin nan yuhi ba'dhum ila ba'd sashin su yana masashi na wahayi shaidanin mutane suna yi ma shaidanin aljanu wahayi ko shaidanin aljanu suna ma shaidanin mutane wahayi ko shaidanin mutane suna yi ma shaidanin mutane ko shaidanin aljanu suna ma shaidanin aljanu wahayi kun gano wannan da ke ko duk abokan juna ne shi yasa da waɗanda suke bauta ma mala'iku a nan duniya Allah ta'ala zai tsaye da mala'iku ranar tashi alkiyama ya ce da mala'iku a ha'ula iyakum kanu ya abudun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya aljin sai ai aljanu suke bautawa kun gane wannan da ke ko su shaidanin mutane suna bauta ma shaidanin aljanu yi sa darasin mu na gaba kaɗan zai mana bayani da aljanu suke cewa istamta'a kun mutane su istamta'a ba'duna bi ba'd sashin mu ya amfani da sashi Allah ta'ala ya sauke wahayi mai suke yi zukhrufal qawli qawata magana eh ga mutum yana magana far ku shigo ku shigo a hankali ko ku shigo wane ne wane ne wane ka je wasu sumbatu sumbatu sumbatu wai bakin sun iso duk ƙarya ake yi kun gano wannan da ke ko wani ma da yake wani ma abin ya sa ƙararrawa ya sa daga can gaba sai ya ajiye wurin matsa ta wurin jan abin daga wasu su dabaru da yi a ɗakin idan aka faɗa sai ya dinga ja kai baka san yana jan ƙararrawa ba sai ta dinga kaɗawa sai ce kun iso kun iso <laughs> ashe babu wani isowa da suke <laughs> zuwa wannan ne da ya zo neman sa ne isowa ta su Allah ya sauwaki zukurufar qawli suna yin wannan ne ghururan dan rudar da mutane ba dan komai ba Allah yake cewa walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya ga dama da basu haka ba fazahu kai dai ka kyale su wa ma yaftarun da dimbin abin da suke kirkira na ƙarya na'am ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله تعالى يكي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كما أن يوانا ولتصغى إليه دومون ta karkata zuwa ga wannan abin da suke shine mai zukhrufal qawli gurura wannan wahayin da aljanu suke ma junansu ko aljanu suke ma mutane ko mutane suke ma aljanu ko mutane suke ma mutane na wannan zukhrufal qawli gurura din Allah ta'ala yake cewa an yi wannan ne wali tasgha ilai afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah domin ta karkata zuwa gare shi me afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda yake ba sa yin imani da ranar tashi alkiyama duk mutumin da ga yana mu'amala da yi bai iman da ran tashi alkiyama ba domin shi daman bokan waliyin nasa daman ya kwashe kayan shi daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an gano wannan da ke ko saboda haka wali tasgha ilahi af'iratul ladina la yu'minu bil akhirah domin ta karkata zuwa gare shi zukatan waɗanda basu imani da Allah ba basu imani da ran tashi alkiyama ba wali yardahu domin kuma su yadda da shi wal yaqtarifu ma muqtarifun domin kuma su dinga aikata dimbin abubuwan da suke aikatawa Allah ta'ala shi kiyaye mu sai ayi karshe أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما yanzu wani Allah zan nema ya zama mai hukunci tsakanina da ku eh haka manzan Allah su sallam Allah ta'ala yake mai wahayi ya faɗa a fa Allah yanzu wani Allah abtaghi hakaman zan nema ya zama mai hukunci a tsakanina da ku wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala shine kuma Allah wanda ya sauka muku da littafi mufassala wanda ke littafi mai rarraba al'amura fillafilla daki daki ba abin da yake a ɓoye wallazi na ate na humul kitab waɗanda muka ba su littafi suwa kenan alihudu wan nasara ya alamuna suna da masaniyar cewar suna sane annahu munzalun min rabbik cewar wannan littafi saukakke ne daga wurin ubangijinka munzal ya zama ismul maf'ul kenan na anzala yunzilu munzalun abin da aka saukar munazzalun Ya zama fili maɗum sa na zala unazulu mu na aka saukar kenan ismul mafuli kenan. Wani ladiyan ajiye na yi mulki taba wadanda muka basu littafi ya alamu na annuhu munazzalumin rabic suna sane da cewa wannan littafi saukakke ne daga wurin ubangijinka. Tunda sun sani abin da ya ya hana su su bi me yake gani sun sani Abin da Allah ta'ala ya saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani gaskiya ne abin kawai da ya hana su su bi shine son zuciya ai mun karanta ayoyi a cikin suratul baqara suna ta neman fatahi suna neman suna jiran wannan annabi ya zo lokacin da ya zo ba a cikin su ba sai suka kafirce mishi Allah ta'ala yake cewa fala takunanna da ɗaya kada ka kasance minal mumtarin cikin masu shakku ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare bai kasance ba amma irin abubuwan da muka sha maimaitawa ne ana faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi kuma ana magana da al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah bai taba kasancewa daga cikin masu shakku ba hakar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul yunus abin nan in kuntu fi shakkin mimma nuzila ilayka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qabl in ka kasance kana da shakku akan abin da muka saukan maka ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai Allah ta'ala ya ce ba manzo Allah sallallahu ya ce ba na shakku kuma ba zan tambaya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نعم نعم la minu na a fasara farko mun kawo ta ta korewa a fasara ta biyu ba ta korewa ba